Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 18 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana a nan Amurka masu sharhi akan harkokin diflomasiyya na ƙasa da ƙasa sun fara tofa albarkacin bakinsu game da tasirin taron musamman ga ƙasashen Afirka. wannan taro na majalisar ɗinkin duniya na karo 78 ba lalai ne ya ɗauki wani sabon salo ba zai zama taro ne irin wanda aka saba yi shugabanni su zo su yi jawabai su faɗi manufofinsu To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta jihar Zamfara ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar bello matawalla na apc ya shigar game da zaben gwamnan jihar dauda lawal dare sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsin rayuwa da jama'a da yawa ke fuskanta a najeriya da kuma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa Sharif. A yau Litinin ne zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattaro shugabannin duniya a birnin New York a rana ta farko na taron wanda zai mai da hankali wajen azaƙaimi ga samar da ci gaba a duniya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa tun kafin fara taron na yau litinin cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba ake sa ran cimmawa ya zuwa shekara ta dubu biyu da talatin guterres ya ce babban taron zai ba gwamnatocin ƙasashe damar baje ƙwararren tsare-tsarensu na samar da ci gaba a cikin sauri. manufofin dai sun hada da kawo ƙarshen talauci ƙarshen yunwa tabbatar da samun makamashi cikin sauƙi da ɗaukar matakan gaggawa wajen magance matsalar yanayi da bunƙasa daidaito na jinsi zarge-zarge na bullowa na duka da azabtarwa baya ga kame na sanannun 'yan adawa a zimbabwe ƙasa da wata guda kacar da kammala babban zaɓe a ƙasar duk da dai shugaban da aka sake zaba shugaba emerson manangwagwa ya tsaya takara ne karkashin furucin zaman lafiya lamarin da yake ci gaba da nuna tsayawa a kai na zaman lafiya kaunar juna da haƙuri da juna jam'iyyar adawa ta ccc ta ce an kama ko kuma an sace mutane sama da dozin da suka hada da zababbun wakilai jami'ai da kuma 'yan gwagwarmaya Maureen Kademunga wadda zababbiyar 'yan majalisar wakilai ce ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta CCC ta bayyana gaban kotu cikin makon da ya gabata bisa zargin yunkurin kisan kai da lalata kayayyaki da ganga in ji lauyanta. ya ce an duba dukkan takardun da aka gabatar a kotu inda aka gane babu ƙanshin gaskiya ko wata shaida da ta nuna honorable kademonga na da alaka da wurin da aka aikata laifin. hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a yau litinin cewa ƙarin wato garin dana na ƙasar libya da ambaliyar ruwa ta sha har wuya inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya na fuskanta barazanar barkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankalin gagarumar ambaliyar ruwan da wato gagarumar ambaliyar ruwan da ya kashe mutane sama da dubu uku wasu dubbai suka bace ya afka kasar da take da taban yaƙi da ke arewacin afirka da gamuwa da mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa mai karfi da aka yi malakabi da daniel a ranar goma ga watan satumba mazauna yankin da ke cikin firgicin a aukuwar lamarin su dubu uku da a halin yanzu suka rasa matsugunansu na cikin tsananin bukatar tsaftataccen ruwan sha abinci da sauran mahimman ababen bukata na rayuwa a daidai lokacin da ake fargabar barkewar kwalara gudawa da rashin abinci mai gina jiki kamar yadda hukumomin na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗi masu aikin ba da taimakon ɗinkin duniya a libyan sun ce ƙungiyoyi tara daga hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna samar da agaji da taimako ga waɗanda mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwan sama mai ƙarfi ta daniel da ambaliyar ruwan ya shafa cikin 'yan kwanakin da suka wuce ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin an samar da abinci da magunguna da aka fi bukata ga yankin na komo karabakh da ya balle daga azerbaijan ta wasu hanyoyi biyu a jere wani mataki da ka iya sauƙaƙa 'yar tsamar da ke tsakanin azerbaijan din da armenia ƙungiyar red cross ta duniya ta ce ta aike da manyan motocinta wato ta hanyar lancin daga armenia zuwa yankin da ke zagaye da tsaunuka daga kudu maso yamma da kuma hanyar agdam daga yankin da gwamnatin azerbaijan ɗin ke rike da shi zuwa arewa maso gabas aryan brower jami'a a yankin wato ta yankin mai kula da kungiyar ta red cross ta ce hankula sun kwanta ganin cewa mutane da dama da suka dogara da tallafin jin kai za su samu mafi yawan abubuwan da suke bukata a 'yan kwanaki masu zuwa ta ce mutane na tsayuwa kan layukan amsar burodi har na tsawon awoyi inda ta yi fatan ayyukan tallafin za su ci gaba domin ganin sun wato sun isa ga mabukata a kan lokaci a yau litinin din na ukraine ta ce rasha ta yi amfani da jirage marasa matuki har 24 wajen kai hari a yankunan mykolaiv da odessa da karin harba makamai masu linzami har 17 a ukraine sojin ukraine din sun ce sun kakabo goma sha takwas daga cikin jiragen marasa matuki na rasha suka kuma kakabo baki ɗaya makaman masu linzami gwamnan yankin odessa ole kaifa ya ce an sake kai hari a gundumar ismail inda a nan ne tashar ruwan da ake amfani da ita wajen fitar da hatsi take an kuma kai hari akan wani wurin shakatawa a birnin volkov ba a dai samu labarin samun rauni ko rasare ba a har-haren gwamnan yankin michael vitali kem ya ce burbushin gini gini ya haifar da tashin gobara a wani ginin yayin da tatsatsin fashewar wani abu ya haifar da lalacewar wasu gine-gine da ke kusa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin da aka fara taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara wanda ke samun wakilcin shugabannin ƙasashen duniya. Masu sharhi kan harkokin diflomasiyya na ƙasa da ƙasa sun ce ba lallai ne ta sauya zani ba a wannan karan. Sauran 'yan Najeriya kuma suna fatan albarkacin taron za a cimma matsayar da za ta kawo sauƙin matsin tattalin arziki da magance matsalolin tsaro a ƙasar. Wakilin muryar Amurka baban gida jibrin ya aiko mana da wannan rahoton. wasu batutuwa da ake sa ran za a tattauna a wajen wannan taro dai sun hana da batun sauyin yanayi da yakin da ake tsakanin ukraine da rasha da kuma matsaloli na tattalin arziki su ma dai shugabannin kasashen nahiyar afirka ba a basu a baya ba wajen gabatar da bukatunsu ga taron zauren majalisar ta ɗinkin duniya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ana sa ran zai gana da shugaban amurka joe biden tare kuma da wasu shugabanni na turai da kuma gabas ta tsakiya duk dai a kokarin da shugaban yake yi na ganin cewa najeriya da kuma nahiyar afirka sun samu matsaya da kuma kawo karshen kantan bashi da kuma talauci da ya mamaye nahiyar da ma najeriya da kuma menene fatan masana harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa da kuma 'yan najeriya game da wannan taro tambayar kenan da na yi wa dr el harun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna wannan taro na majalisar Dinkin duniya na karo 78 ba lalai ne ya ɗauki wani sabon salo ba zai zama taro taro ne irin wanda aka saba yi shugabanni su zo su yi jawabai su faɗi manufofinsu to a kan haka ne za a tafi an faɗa jandan wannan taron da aka fara yi yau na majalisar ɗinkin duniya cewa zai yi nazari ne akan manufofin da ake sa ran za su ci gaba da wanzuwa dangane da manufofin raya kasashe. a ranar tara ga wannan wata ne wato gobe kenan ake sa ran shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai gabatar da jawabinsa a zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ke zama jawabinsa na farko kenan a matsayin sa na shugaban najeriya to ko wannan taro zai wani sauya game da matsaya na najeriya da kuma nahiyar afirka a idon duniya ga dai dr alharun muhammad kalubalen da zai fuskanta shine wannan juyin mulkin da ake a nahiyar afirka wanda barazana ne ga amerika da kasashen turai waɗanda ke ƙoƙarin tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya dole wannan ya zama yana daga cikin muhimman abubuwan da har shugaban amerika amurka ya bukaci ya zauna da shi tunubu. saboda haka dole amerika tana bukatan najeriya bisa shugabancin tunubu. tsoron da muke ji kada ya zama taro ne da za a bashi umarni ga abin da muke so ka je ka aiwata. ba taro ne na cewa eh ni ma shugaban kasa ba ne kamar yadda kake shugaban kasa a tattauna me zai zama maslaha ga 'yan najeriya kamata a ce abin da za su tattauna shine yadda za a samu mafita ga halin wayo allah da halin tasku da fatara da 'yan najeriya ke ciki to wannan shine muke fata ƙasa zai zama ajandan da shi Tunubu zai je ma shugaban Amerika da shi. Ba a je a yi ta maganan an yi juyin mulki a Nijar ba. Wannan ba shine matsalar mu ba. To kuma ne fatan sauran 'yan Najeriya game da wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya? Sunana Abubakar Sada Babangida shugaban matasa na sabon Yaba Community. Abin muke fata ya zama alkhairi ga mu da rayuwar mu kuma da 'ya'yanmu da mu Ubangiji Allah sa wannan taro da ake samu mafita a kawo tsaro a Najeriya baki daya musamman arewacin Najeriya inda muke da matsalar tsaro saboda haka kuma tsadar rayuwa muna so kuma talaka ya ci abinci ta uku a rana ya kwanta bacci ba tare da fargaba ba ya tafiya a cikin mota ta inda yake so ba tare da fargaba ba shi talaka idan kai mashi wannan sannan kai mashi hanyoyi ka wadatar da shi da ruwan sha da lantarki ka sallame shi Babangiji Firin Murai Amurka daga Najeriya. A gaida Babangida Jibrin. Yayin da 'yan Najeriya ke dakon jin sakamakon kararrakin zaben gwamnoni da ke gaban kotunan sauraron kararrakin zaɓe. Jam'iyyar adawa ta PDP ta so samun galaba a kujerar wato kujerar gwamnoni. Wannan dai na zuwa ne bayan da kotun sauraron kararrakin zaben jihar Zamfara da ke zama a Sokoto ta yi watsi da karar da tsohon gwamna Bello Mutawalle na APC ya shigar akan nasarar da gwamna Dauda Lawal Dare ya samu. Kotun dai ta tabbatar da zaben dauda lawal dare na jam'iyyar PDP. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron najeriya kuma tsohon gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle na daga cikin gwamnonin da suka sha ƙasa a zaɓuɓɓukan gwamna da aka gudanar a ranar sha takwas ga watan maris na shekara ta 2023 inda ya kalubalanci zaɓe da kuma ayyana gwamna dauda lawal dare na jam'iyyar pdp a zama halattaccen zaɓaɓɓen gwamna a jihar zamfara kotun mai alkalai uku karkashin jagorancin mai shari'a cordelia ogadi bayan da ta kwashe sa'a biyar tana karatun hukunci ta kori karar da bello matawalle na jam'iyyar apc ya shigar saboda rashin cancantar ta lauyan mai kariya na ɗaya wato gwamna dauda lawal dare chief solomon akuma san ya ce hukuncin da kotun ta yi ya yi daidai the judgment uh, is well considered, the reasoning was perfect, mm. the consideration of. Uh, ya ce hukumcin ya yi kuma hujjojin da aka bayar masu nagarta ne, gaskiya doka ta yi aikinta. Wannan hukumcin zai ƙara ƙarfafa uh, demokuraɗiyyar mu, domin hukumar zaɓe za ta san cewa abubuwan da take yi daidai ne. kuma duk masu son kalubalanta ayyana dan takarar da ya ci zaɓe dole sai sun shirya shi kuwa lauyan mai shigar da kara wato tsohon gwamna bello matawalle na jam'iyyar apc usman ogusule san ya ce sun yi kokarin nuna wa kotu hujjojinsu na cin zaɓe. We able to show as petitioners any document that give us the winning structure and the table was contained in our petition. ya ce a zaman mu na masu shigar da kara mun nuna wa kotu takardu na hukumar zaɓe masu nuna cewa mu muka ci zaɓe kuma mun yi ƙoƙarin nuna wa kotun akwai ƙananan hukumomi da yawa da ba a kammala zaɓen ba yanzu da wannan hukuncin za mu haɗu da mai shigar da kara domin ɗaukar mataki na gaba domin shigar da kara da kuma yin shari'a suna cikin tsarin zaɓe don haka nema doka ta tanadi a kafa kotunan sauraron kararrakin zaɓe bayan hukuncin da aka kammala na gwamnan jihar zamfara akwai sauran kararraki da ke gaban kotuna daban-daban waɗanda ake dakon a saka ranakun kunda za a yanke su abinda masu lura da lamuran yau da kullum kamar farfesa bello dodon bada ke ganin cewa dama 'yan siyasa su ne ke hana a yi zaɓe kuma su ne ke zuwa kotuna ai su ke hanawa saboda su ke mai da zaɓe ko ta rai ko a mutu su ke fitar da dukiya da kuɗi da makamantansu duk hanyar da za su bi suna da irin wannan ɗabi'a cewa komi ka kai kai kai duka ci zaɓe ka bari a te kotu to ai su ke lalata duk tsari kuma yanzu kaga tun da yanzu a zamfara ai jam'iyya ce ta pdp mai lema hmm. tunda an ka tabbatar da gwamnan to yanzu zaɓe ya yi kyau kwarai amma kuma jam'iyya mai lema lokacin da an ka tabbatar da shugaban kasa wanda ba na jam'iyya ta ba kuma ta ce zaɓe bai yi kyau ba hmm. kotu ba ta yi adalci ba gaba ta yi yanzu dai lauyan na jam'iyyar apc ya ce suna da sauran dama biyu a gaba kuma wanda ya shigar da karar zai gaya musu abin da za su yi domin yana jin cewa fashi ne aka yi masa a zaben da ya gudana da kuma kaddamar da wani ba shi ba a zaman gwamna muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya duba batun matsin rayuwa da 'yan Najeriya da yawa ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi na dauke da karin bayani. A Najeriya yanayin rayuwa na ƙara ta'azzara, fukara'u na jin jiki sabeli da raɗaɗin janyewar tallafin man fetur wanda gwamnatin tarayyar ƙasar ta janye don ta farfado da tattalin arzikinta wanda ya rauni. ta kuma ba da biliyan biyar ga kowace jiha na tarayyar ƙasan don a sai abinci a raba ma jama'a amma duk da haka ana jin jiki duk inda aka fito da abincin don rabawa jama'a sai ka ga ana warwaso dambe da hargowa Halayyar jama'a ta canza. tsabagen talauci ya sanya wata mata ta jefa ɗanta da ran shi cikin wani katon rafi kusa da gada a can badagari da ke birnin iko wato lagos amma allah ya sanya da sanyin safiya ne mutane sun hange ta aka samu wanda suka fito da wannan yaro aka fito da shi suka matse shi ruwa ya ta fita ta bakinsa ga abin da take ce musu da suka tambaye ta dalili o rántí ọjọ́ alẹ́ rẹ ọjọ́ alẹ́ lọ́wọ́. náà ni mò ń sọ mi ò jẹ́ mi ta ce ku dame ni ba ni da abinci ba wanda yake ba ni abinci ba ni da halin samu to ya zan yi da rayuwa na ko ya kyale ni. wani abin mamaki kuma shine a can birnin ibadan a kan titin igo akwai wata bus dauke da shinkafa masu ɗimbin yawa da ta yatso ta tsanye fakin a gefe guda tsayuwa na ƙashin kan shi direban amma kan a ce kobo da aka hangi shinkafa ta glass mutane suka fada suka buɗe kofa karfi da yaji suka fara warwaso kafin ya ankara ya fusgi motar da abin da ya rage a ciki duk wannan na nuna halin yanayin talauci da fatara da ake ciki Manyan cibiyoyi na duniya sun yi magana a ranar fatara ta duniya na wannan shekara inda suka yi magana game da al'amarin Najeriya. Bankin duniya da yake magana game da wannan lamarin na Najeriya ya ce ko da yake da masana'antar mai ta kasar ta haƙo mai da dama a farkon watanni uku na wannan shekara. amma duk da abin da kuma ta samu ba zai ishe ta ta rage yawan masu fama da fatara da talauci ba a wannan shekara da muke ciki. Shin ina mafita? Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki ya ansa mini wannan fitawa. Dole fa gwamnati ya ta gano hanyar da za a rage kudaden gudanar da gwamnati. Saboda ba karamin makudan kuɗi gwamnati takewa ba wurin gudanar da harkokinta. Ga misali, yanzu za ka ga ah, a ministry ɗaya minista yana da motoci guda goma mataimakin minista karamin minista yana da shi da ko bakwai ga sakataren gwamnati ba karamin kuɗi ake kashewa a irin waɗannan abubuwan ba bugu da ƙari yawan tafiye-tafiyen da ake yi ga misali yanzu shugaban ƙasa ya tafi amerika kwanan nan ya dawo daga paris kwanan nan mataimakin shugaban kasa ya duka daga kullum suna kan hanya ne ba karamin kuɗi ake kashewa ba yanzu a kan kasashen duniya shugabannin kasansu sun takaita tafiye-tafiyen da za su sai ya zama dole kafin su bar kasansu to muku yanzu kwanan nan gwamnonin mu sun je sun yi wani taro wai training program a kasan wata one of the southern african countries suka duba to me amfanin waɗannan tafiye-tafiyen suke ya kamata gwamnati a samo hanyoyin da za a rage kashe kudaden gwamnati na biyu kuma yanzu kaga already muna da ministoci kusan arba'in ne da wani abu to jiyan nan an yi ƙarin ministoci guda biyu a takaice dai yanzu ana hasashen za a samu ministoci guda hamsin ne kuɗin da za a kashe musu kowane sayan motoci sama da biliyan ɗaya ne da miliyan ɗari biyar bayan su ga 'yan majalisu kusan mutum 460 kudin motocinsu kawai ya hauri biliyan 40 to in ka duba waɗannan kudin sayan kayan fa kenan maintenance na su gudanar da su to ni a bisa shawara dole ne fa a fito da hanyoyin da za a rage kashe a harkar gudanar da gwamnati da world bank ya nuna kusan kashi sittin ko saba'in na kuɗaɗen da yake shiga aljihun gwamnati kashi saba'in ana kashe shi ne wurin gudanar da harkan gwamnati abin da yake yake rigawa bai wuce kashi talatin to shi ma kashi talatin ba gabaki da ake ma jama'a aiki dai dole fa a san hanyar tafiye-tafiyen da basu su zamanto dole ko a da a cikin ƙasa ne sai ya zama dole yanzu akwai hanya sauƙaƙa da za a iya magana da wani duk inda yake Aminu Ibrahim nazarin tattalin arziki sunana pastor hana waji buru ina ake ecclesia a christ evangelical life intervention fellowship na cikin garin kaduna kuma ina wakiltar majalisar dinkin duniya akan kare bil'adama a karkashin human rights agency gaskiya magana shine muna kira ne ga masu hannu da shuni wanda ubangiji allah ya albarkace suna da kuɗi allah ya musu arziki ko gidan dogo a rayuwarsu don allah su tuna da talakawa bisa ga addini addinin krista ubangiji ya umarci masu hannu da shuni ko wanda allah shi da kansa ya albarkace su su taimaki wanda ba su da ƙarfi a cikin al'umma wannan na samu a cikin tsawon alkawali hada samun alkawali ko da kuke da hali ko yi ku kafa masana'antu wurin da jama'a za su samu aiki su samu abincin da za su ci ko kuwa abin da za su a bakin salati ku taimaka wa talaka domin halin da talaka suka shiga kasar nan abin tausayi ne sai ka shiga lungu da sako sako ka gane da abin da ke faruwa kasar nan daga mawuyacin hali zuwa ga talauci daga talauci yanzu an tsiyace ko ina wasu ba su samun yadda za su ci abinci har wasu ma suna dauke rayukansu domin talauci ko wahala masu imani masu arziki masu tausayin talakawa masu tsoron allah wanda Allah ya bar mun sauran imani ku ji tsoron Allah ku tausayawa talaka ku taimake su yadda za samu saukin rayuwa. Matsala da talauci ba wai kawai ga Najeriya ke banta ba sauran kasashe masu tasowa su ma suna fama da shi amma kowace akwai hanyoyin da suke bi suna tankarar wannan al'amari. a yanzu haka can kasar kenya akwai wani hamsakin ɗan kasuwa bilonia mai suna hamsuk patel wanda yake ciyar da al'ummar garin mombasa sama da dubu arba'in a kowace rana yana ciyar da su daɗi wasu kuma ana ba su ɗanye suna tafiya da shi ga masu iyalai don dafawa a gida yana kuma da motoci da ke kewaya da tsabtataccen ruwa suna rarrabawa mabukata yana kuma biyan kuɗin asibitin majinyata waɗanda suka je asibiti da wani lalura kuma ba su da halin biya duk yana ya ɗauke musu wannan. Petel ya kuma buɗe makekiyar makaranta ta kwana ga nakasassu su dubu biyar da suke karatu cansu da shansu da a wayansu yake don dai ya inganta rayuwarsu nan gaba ta hanyar wannan ilimi da yake su. Jin daɗin wannan ayyuka na jin kai da yake yi ya sanya al'ummar birnin Mombasa suka yi ta lallashin su wai ko ya fito takarar siyasa amma ya ce masu a'a shi ya fi son irin rayuwar da yake ciki yanzu a matsayin shi na ɗan ƙasa mai taimakawa al'ummar ƙasa don Allah ba don wani abu ba saboda haka su yi haƙuri samun irin wannan dattijo a sauran ƙasashe masu tasowa kan a halin yanzu yana da wuya wajibi ne ga najeriya ta samar da hanya sahihiya mai sauƙin aiwatarwa wanda zai ɗore ana yi don a yaye fatara da talauci da ya addabi al'ummar ƙasa don ci gaban najeriya da al'ummomin da ke cikin sani sha'ib malamfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani sha'ibu malamfashi to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta buɗe wata gidauniya domin tallafawa waɗanda bala'in girgizar ƙasa ya shafa a ƙasar Morocco a cikin wata sanarwa da ta fitar a ƙarshen mako. Kungiyar ta PSG ta ce za ta sadaukar da kuɗi euro ɗaya daga cikin kowane tikitin shiga fili da za ta sayar a wasan da za ta fafata da OGC Nice a gobe talata a matsayin tallafi ga al'ummar Morocco. Sanarwar ta ce shirin tallafin zai hada har da magoya bayan kungiyar. waɗanda tuni kungiyar ta tuntuɓe su kuma sun fara gangamin neman taimako tare da haɗin gwiwar asusun tallafi na faransa wanda shine kungiya ta farko da ta soma yunkurin tallafawa waɗanda girgizar ƙasar ta shafa a daren ranar takwas ga wannan watan na satumba ne mummunar girgizar ƙasa ta daki morocco inda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu uku tare da jikkata ɗaruruwan jama'a da kuma raba wasu dubbai da muhallansu. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya aike da sakon gargadi ga kungiyoyin kwallon kafar turai yana mai cewa baya ganin kungiyar ta yi wani abu na musamman don ta sami lashe kofin gasar zakarun turai sau daya city din ta lashe gasar ne karon farko a cikin watan yunin wannan shekara bayan da ta yi nasarar doke inter milan ta kasar italiya da ci ɗaya da nema a wasan karshe ta gasar a kakar wasannin da ta gabata a birnin istanbul na kasar turkiyya wanda kuma ya bata damar kafa tarihin lashe manyan gasanni uku a cikin kakar wasanni guda guardiola ya ce kungiyar ta city ta sami shiga ne kawai a cikin ɗimbin kungiyoyin da suka taɓa lashe gasar sau ɗaya a don haka fafutukarsu shine wanzar da rike kambin da kuma ɗorewa da lashe gasar nan gaba masu fashin baki kan lamarin wasanni da yana kallon kalaman na guardiola a zaman karfafawa ga 'yan wasansa a lokaci ɗaya kuma gargaɗin maza bayan ku ga sauran ƙungiyoyin da ke fafutukar lashe gasar yanzu haka dai ke ɗin wacce kuma ke rike da kofin gasar premier ta ingila ta sami lashe wasannin ta biyar na farko na gasar ta bana inda take saman tebur da maki goma sha biyar a fafutukar ci gaba da kare kambun gasar da ta lashe sau uku a jere. A ƙasar Spain ma ƙungiyar Real Madrid ta wanzar da samun nasara a dukkanin wasannin ta biyar na farkon wannan kakar wasanni a gasar La Liga ta ƙasar, Bayan da ajiyar Lahadi ta yi waiwayin baya ta doke Real Sociedad da ci biyu da ɗaya filin wasanta na Bernabeu. Wannan nasara ta wanzar da Madrid ɗin a saman teburin gasar da maki goma sha biyar tare da tazarar maki biyu tsakaninta da babbar abokiyar adawar ta Barcelona. a yayin da kuma za a soma fafa da wasannin gasar zakarun turai na wannan kakar wasannin a gobe talata real madrid din za ta soma fafutukarta na lashe gasar karo na goma sha biyar tare da karawa da union berlin ta kasar jamus a ranar laraba murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin to kafin mu je ga takaitattun labaran duniya kudan shakata da wannan wakar. madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Litinin ne zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya ya tattaro shugabannin duniya a birnin new york a ranar farko na taron da zai mai da hankali wajen azakami ga sama da ci gaba a duniya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa tun da farko kafin fara taron na yau cewa kashi sha biyar daga cikin ɗari ne kawai na ɗorewar manufofin ci gaba ake sa ran cimmawa ya zuwa shekara ta dubu biyu da talatin zarge-zarge na bullowa na duka da azabtarwa baya ga kame na sanannun 'yan adawa a zimbabwe ƙasa da wata guda kacal da kammala babban taron wato babban zaben ƙasar duk da dai shugaban da aka sake zaɓa shugaba emerson gwagwa ya tsaya takara ne ƙarƙashin furucin zaman lafiya lamarin da yake ci gaba da nuna tsayawa a kai na zaman lafiya ƙaunar juna da haƙuri da juna jam'iyyar adawa ta ccc ta ce an kama ko kuma an sace mutane sama da dozin da suka hada da zababbun wakilai jami'ai da kuma 'yan gwagwarmaya hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a yau litinin cewa garin dana na ƙasar libya da ambaluwar ruwa ya shawa kai inda dubban mutane suka rasa rayukansu a makon jiya na fuskantar barazanar ɓarkewar cututtuka da ka iya haifar da wani babban tashin hankali ga garumin ambaliyar ruwa da ya kashe mutane sama da dubu uku wasu dubbai suka ɓace ya afka ƙasar da ke da taban yaƙi da ke arewacin afirka da kuma mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa mai ƙarfi da aka yi malakabi da daniel a ranar goma ga watan satumba a yau litinin an samar da abincin da magunguna da aka fi bukata ga yankin nagomo karabak da ya balle daga azerbaijan da wasu hanyoyi biyu a jere wani mataki da ka iya wato sauƙaƙa 'yar tsama da ke tsakanin azerbaijan din da armenia To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madan hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Fiona da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.